gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan gurin haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koyi harshen farsanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da ya su ne jiran abubuwan da za mu kamu ku amma kafin hakan sai an fara da shan shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da 21 ga watan rajab na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 1948 jagoran kungiyar ikhwanul musulmin wanda ya kafa kungiyar a kasar masar hassan albanna ya shahada tun lokacin da yake karatun jami'a shek hassan albanna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin keyarsa da mulkin mallaka na turan burtaniya da kuma da sarakunan kasar suke karkata zuwa ga turawa da manufofinsu akan haka ya kafa kungiyar ikhwanul musulmin ko kuma muslim brotherhood a kasar ta masar tun yana jami'a kuma kungiyar ta samu karbuwa tsakanin mutanen kasar masar da ma kasar jordan gami da palestina da syria gami da wasu daga cikin kasashen laraba na arewacin afirka musamman tunisia ganin haka turawan ingila sun hada baki da sarki faruk na masar wajen ɗora tuhuma kan kisan wani minista na ƙasar ta masar da aka yi a lokacin akan ƙungiyar ikhwanul musulmin inda aka kama 'ya'yan ƙungiyar da dama aka tsare su kuma aka haramta ƙungiyar a hukumance da ƙarshe kuma tare da haɗin bakin turawan ingila da sarki faruk aka kashe shakka sanar banna a ranar goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta alif tara da arba'in da takwas daga ƙarshe masu haure kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 2008 shahid imad mukuniya ɗaya daga cikin kwamandojin kungiyar hezbollah ta kasar labanin ya shahada sandiyar wani bom wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin damascus na syria wasu ma'aikatan isra'il ne suka dana masa bom a cikin motar tasa an haifi imad mukuniya shekara ta 1962 a birnin sur na kasar labanan mahaifinsa malamin addini ne sannan bayan kammala karatun jami'a imad maguniya ya yi aiki da kungiyar plo ta kwatar 'yancin falasinawa karkashin jagorancin malam yasa arfad daga bai kuma ya shiga kungiyar amal ta mafiya masabar shi'a sannan da kashe shiga kungiyar hezbollah kasantuwarsa mutum ne da yake da masaniya a kan lamura a fagen daga ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojin hezbollah kuma ya jagoranci mayakan hezbollah a lokuta daban-daban wajen gumurzu da sojojin isra'ila daga ciki har da yakin ƙarshe da isra'ila ta sha kashi a hannun kungiyar hezbollah a shekara ta 2006 akan haka hukumar leƙen asirin amurka ta cia da kuma ƙungiyar leƙen asirin isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda suka kashe shi a rana irin ta yau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 sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka da ke mako lalemar haban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa adadin mamata a iftila'in girgizar ƙasar turkiya da kuma siriya zai iya linka adadin da ake da shi a yanzu koma ya fi hakan a isra'ila dubban mutane ne suka sake fitowa zanga-zangar adawa da gwamnatin firaministan ƙasar benjamin netanyahu a faransa kuwa sama da mutane miliyan biyu da rabi ne suka shiga zanga-zangar adawa da dokar fansho a cewar kungiyar kwadago ta cgt yanzu ga labaran dalla-dalla majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa adadin mutanen da iftila'in girgizar ƙasa ya yi ajalinsu a ƙasashen siriya da kuma turkiya kan iya lankawa a kan adadin da ake da shi kuma ya ɗara hakan babban jami'in kula da harkokin shin kai ne na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya bayyana hakan a wata hira da tashar talabijin ta sky news ya ce akwai wahala a iya iyakance adadin a halin yanzu saboda za mu shiga tuna a karkashin baragozan gine-gine amma ina da yakinin cewa adadin zai iya ninka wanda ake da shi a yanzu ya zuwa safiyar lahadin nan an kesta sama da mutum dubu ashirin da takwas ne suka rasa rayukansu a ibtila'in na girgizar kasar da ya wa kasashen siriya da kuma turkiya rahotanni daga isra'ila na cewa dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka sake fitowa a mako na shida a jere a birnin tel aviv a yankunan da aka mamaye domin nuna adawa da matakin firaministan gwamnatin kasar benjamin netanyahu ke shirin dauka a game da wasu batutuwa da suka shafi shari'a ba a fitar da alkaluma a hukumance ba kan girman zanga-zangar amma kafofin yada labaran isra'ila sun ba da rahoton cewa kusan masu zanga-zanga dubu hamsin ne suka fito yayin da wasu kafofin yada labaran na daban ke cewa sun kai kusan dubu saba'in da biyar an gudanar da irin wannan zanga-zangar a wajen gidan yahu da ke birnin alkudus da aka mamaye da kuma birnin haifa mai tashar jiragen ruwa zanga-zangar ta mako-mako ana yin ta ne a kowace ranar asabar tun bayan da sabuwar majalisar ministocin netanyahu ta hau karagar mulki a ƙarshen watan disamba netanyahu wanda ya riga ya yi aiki a matsayin firaministan gwamnati na isra'ila fiye da kowane dan siyasa a ƙasar an maido shi ne a matsayin firaminista a ƙarshen watan disamba bayan da ya haɗa ƙawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu tsatsauran ra'ayi To ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Ƙungiyar kwadago ta ce a Faransa ta ce sama da mutum miliyan biyu da rabi ne suka shiga zanga-zangar adawar dokar fansho a ƙasar jiya Asabar sai dai ma'aikatar cikin gidan kasar ta ce mutum 963 ne suka shiga zanga-zangar alkaluman da kungiyar kwadagon ta fitar sun yi kasa da waɗanda suka shiga zanga-zangar da aka yi a ranar 31 ga watan janairu inda mutum miliyan 2.800 ne suka shiga zanga-zangar amma kuma sun ɗara na ranar 19 ga watan janairu da kuma 7 ga watan fabrairu inda mutum kusan miliyan 2 suka shiga zanga-zangar a karo na hudu cikin kasa da wata guda kenan da faransawa ke fitowa a zanga-zangar da ta haɗa manyan ƙungiyoyi kungiyoyin kwadago na kasar wannan shine karan farko da gudanar zanga-zangar a ranar asabar masu shirya zanga-zangar sun ce sun yi hakan ne domin jawo hankalin waɗanda batun ya shafa da kuma matasa gwamnatin shugaba macron dai ta rage kan shirinta na kaddamar da sauye-sauye kan dokar biyan fansho na kasar duk da cewa ra'ayin al'ummar kasar da aka ɗauka na cewa baya goyon bayan matakin ƙungiyar tarar afirka ta au ta yi kira ga gwamnatin habasha da kuma hukumomin yankin tigray da su yi tattaunawar siyasa a tsakaninsu kira na au na zuwa ne a sama da watanni uku da mai yarjejeniyar zaman lafiyar da ta kawo karshen zubar da jini a yankin arewacin ƙasar yarjejeniyar da aka cimma a ranar biyu ga watan nuwamba a birnin pretoria na afirka ta kudu ta tanadi kwance da yaƙi ta 'yan tawaye da buɗe hanyoyi da ma mayar da hanyoyin sadarwa a yankin tun dai bayan cin marijin ta pretoria an samu dan sukuni inda aka dakatar da fadace-fadace da kuma damar shigar da kayan tallafi a cewar kungiyar tarar afirka rikicin yanki ya yi sanadin mutuwar mutane kimanin dubu tare da tilastawa mutane sama da miliyan biyu kaura da kuma shefa al'ummar yankin a cikin halin ni'asu to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da uku inda za ku ji cewa Muhammadu da shi da abokinsa Ramin a yau sun nufi wani wuri da ake sayar da jaridu na Iraniyawa. Dangane da haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin yadda suka tattauna wannan magana. Amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. گل فره گلها فرنی کشورهای نزدیک قسشه مقبتا اروپا نهر توره آفریقا نهر آفریقا ایران صادر می کند ایران روه پایانه matattara جالب است می قایتروا من فکر می کردم نی اینا تنانن فقط کوی نفت من پیتر اینطور نیست با هک بانی کشور قصه بزرگ بابا ثروتمند می ارزکی کدام ونی مرکز متترا مرکز گل متترر فرنی تهران برنن تهران اصفهان برنن اصفهان شیراز برنن شیراز کاشان برنن کاشان محلات یونکونا چند نوا چند شهر دیگر وسو گروا دبن هست اکوی دوست ابوکی جنوب کدو مزرعه گونه مزرعه گل گونر فره چه گلهایی؟ ودن نیفرنی بسیار زیاد دیوا سوسی مثل کمر روز فره میبود ایوا لاله فرنگ لاله داوودی فرنگ داوودی مریم فرنگ مریم نرگس فرن نرگس گلایول فرن گلایل عالی است دکو قره من میروم نی زنجی چه خوب اه دیدن گنی دیدن گلها گنن فرنی لذت بخش می سجن دادی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammadu da abokin Ramin a wajen sayar da jaridu. گلهای ایران در اروپا؟ بله ایران یک پایانه بزرگ گل دارد یعنی ایران به کشورهای دیگر گل صادر می کند؟ بله ایران به کشورهای نزدیک و همچنین اروپا و آفریقا گل صادر می کند. جالب است. من فکر می کردم ایران فقط نفت صادر می کند. نه نه اینطور نیست. ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است. کدام شهرهای ایران مرکز گل هستند؟ اسفهان، شیراز، کاشان، محلات و چند شهر دیگر پس در تهران هم مزرعه گل هست؟ بله دوست پدرم در جنوب تهران یک مزرعه بزرگ گل دارد چه هایی در آنجا هست؟ تو مدله تو jama'a masu saurare kun در ji از ta محمد wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Shirin mu koyi harshen Farsanci kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gato muku Muhammad Kiyori domin jin irin waƙar da ya tanadar mana. Kadanay lay kadanay gaishe ka Muhammad Kiyori a cikin wannan waka da karera ma da fatan masu amfana kuma sun jaɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a shirshi amma kafin na amma adin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugu shirin nake cewa ku zama lafiya. Kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. Islam dinin Paris Lay la lay lay lay bala lay bay To ma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen jerin shashar namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa adadin mutanen da iftila'in girgizar ƙasa ya yi ajalinsu a ƙasashen Siriya da kuma Turkiyya kan iya lankawa a kan adadin da ake da shi kuma ya ɗara hakan. babban jami'in kula da harkokin shin kai ne na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya bayyana hakan a wata hira da tashar talabijin ta sky news ya ce akwai wahala a iya iyakance adadin a halin yanzu saboda za mu shiga tuna a karkashin baragozan gine-gine amma ina da yakinin cewa adadin zai iya ninka wanda ake da shi a yanzu ya zuwa a safiyar lahadin nan an kesta sama da mutum dubu ashirin da takwas ne suka rasa rayukansu a ibtila'in na girgizar kasar da ya wa kasashen siriya da kuma turkiya rahotanni daga isra'ila na cewa dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka sake fitowa a mako na shida a jere a birnin tel aviv a yankunan da aka mamaye domin nuna adawa da matakin firaministan gwamnatin kasar benjamin netanyahu ke shirin dauka a game da wasu batutuwa da suka shafi shari'a ba a fitar da alkaluma a hukumance ba kan girman zanga-zangar amma kafofin yada labaran isra'ila sun ba da rahoton cewa kusan masu zanga-zanga dubu hamsin ne suka fito yayin da wasu kafofin yada labaran na daban ke cewa sun kai kusan dubu saba'in da biyar an gudanar da irin wannan zanga-zangar a wajen gidan netanyahu da ke birnin alkudus da aka mamaye da kuma birnin haifa mai tashar jiragen ruwa zanga-zangar ta mako-mako ana yin ta ne a kowace ranar asabar tun bayan da sabuwar majalisar ministocin netanyahu ta hau karagar mulki a ƙarshen watan disamba netanyahu wanda ya riga ya yi aiki a matsayin firaministan gwamnati na isra'ila fiye da kowane ɗan siyasa a ƙasar an maido shi ne a matsayin firaminista a ƙarshen watan disamba bayan da ya haɗa ƙawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu tsatsauran ra'ayi To ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Ƙungiyar kwadugu ta CGT a Faransa ta ce sama da mutum miliyan biyu da rabi ne suka shiga zanga-zangar adawar dokar fansho a kasar jiya Asabar. Sai dai ma'aikatar cikin gidan kasar ta ce mutum dubu ɗari tara da sittin da uku ne suka shiga zanga-zangar. To ina ga kuma masu saurare da haka ne mamu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.